kalangu studio kalangu sauraro barkamu da wannan lokaci yanzu kuma ga labarun da harshen hausa mai gabatarwa gunguma ɗantani ga kanin labarun. Ocha ta gabatar da yadda halin ba da agaji ya kasance a difa. Yau ne aka sallace ranar da aka keɓe faɗin duniya baki ɗaya domin kaucewa shan taba. A cikin rahoton na musamman na yau za ku ji yadda tafiyar ayyukan babbar kasuwar zamani ta maraɗi ta kasance. To madalla yanzu kuma ga fasar labarin dalla-dalla. Musoma da gabasin ƙasa, sabon gwamnan yankin Difa a jiya ya samu ganawarsa ta farko da masu wanu. ga kawo agaji ga cikin yankin biron harabar harkokin bada agaji na ocha ya gabatar da rahoton da ke bayyana yadda halin bada agaji ya kasance a difa ga fasar rahoton da maryam jallo ta naɗa muna. mutane 250 da suka bar mazauninsu da suka hada da 'yan gudun hijira waɗanda suka dawo gida da kuma waɗanda suka sake wurin zama a cikin jihar da ƙarin wasu 'yan cirani da suka fito daga ƙasar libi a fannin abinci kusan rabin al'ummar jihar difane ne kwatankwacin mutum 420 ke buƙatar taimako a shekarar 2018 in ji hukumar ocha a cikin rahoton nata har ila yau bayanan na majalisar ɗinkin duniya su nuna cewa a fannin kiwo rikici na tsakanin manoma da makiyaya na ɗaukar wani matsayi musamman a mashayar ruwa da kuma cikin gonaki. Rashin wadatattar cawar dabbobi shine matsala ta zahiri a yankin na Difa. A bangaren ilimi an gano cewa adadin ɗalibai ya karu daga ɗalibi dubu goma sha biyu da ke cikin ɗakunan karatu ɗari da hamsin da ɗai da aka rufe a watan Fabrairu na dubu biyu da goma sha biyar. Adadin ya kai ɗalibi dubu hamsin da suka haɗa da 'yan mata kwatankwacin kashi sittin cikin ɗari na adadin ɗalibai na jihar Difa a shekarar dubu biyu da sha takwas a cewar OSHA. a gaida Asumana Shina. Ƙasar Algeria na ci gaba da turo ƙiyar bakin abure 'yan ƙasashen gusum ga Sahara biyu ta ƙasar Nijar. Daga watan Satumba 2017 zuwa ranar yau kimanin bakin haure dubu goma cikinsu akwai 'yan Nijar sauran kuma 'yan kasashen Afirka ta yamma wanda aka turo su gida. A cikin wanga wata na Mayu su ɗari uku da aka turo ƙeyarsu suka shigo ta agades asabar da ta shuɗe wasu tamanin masu gurin zuwa turai da aka baro cikin hamadan niger aka ceto gespep Luprete jami'in OMT ne ya yi wa Adama Dawaki ƙarin bayani kamar haka. Cikin wannan karshen mako mun samu bakin haure 82 wajen iccen nan na Tenere tsakanin Agares da Dirku suna ƙoƙarin tafiya ƙasar Libya. Mun tarar da bakin haure biyu daga cikinsu waɗanda suka rasa rayukansu. Ɗaya ɗan ƙasar Ghana ɗaya kuma ɗan Najeriya. Sauran su 80 'yan ƙasar Ghana da Nijeriya yanzu suna nan a a cibiyar OEM ta Agades. Akwai matasa da tsofi da kuma mata da yara a cikinsu. Sun yi wannan tafiyar ne ba ruwan sha. Ya yi sati biyu da muka samu wasu su ɗari duka 'yan Nijar inda wata mata ta rasu. Yara biyu kuma suna ɗauke da cutar nan ta babban tari. Yaran yanzu haka suna a babbar asibiti. Abin da ke nuna cewa tafiya ta bakin haure da babu bincike a ciki hanya ce da ake iya kamuwa da cutuka na annoba. A cikin wata sanarwa da ta fito a ranar Laraba 30 ga watan Mayu, hukumar shawara ta haɗakar ƙungiyoyin nazarin kasayin kuɗi cikin haske ta wallafa cewa ga maimacin kalamun da suka yi sun yi Allah wadai da kamun da aka ma jagororin 'yan farar fula da dukan mutanen da aka kama aka sa musu hannu dangance da zanga-zangar da ta wakana a ranar 25 ga watan Maris a birnin Yame da Zandar suna kuma tilasawa na a sake su ba tare da bata lokaci ba. Rotap na jinjina ma rukunin lauyoyi masu koko kowa ga samun shari'a mai zaman kanta tana kuma tilasawa gwamnatin da ya soke matakan da suka, za, suka wato saba ma rayuwar al'umma da aka sanya a cikin dokar kasayin kuɗi na shekara 2018. Al'ummomin garin Madawa cikin yankin Tawa kwanaki goma ke ga da suke shan wuya kan matsalar karamcin ruwan sha a cewar Mamudu Sale shugaban reshen kamfanin gidan ruwa Sen na Madawa hakan ya abku ne biyo bayan bacewar wato zonin lantarki wanda ya taɓa cibiyar haƙo ruwan mai lamba f da ke ƙarƙashin shato ɗin ko kaka masu amfani da ruwan kamfanin san ta madawa ke rayuwa ga wasu kalamai da wakilin mu Hamza Nomau ya farauto muna. ba abin da sha mutane kai cikin garin ga in ba ga matsala ta ruwa ba muna da bukata shi karin shato cikin garin ga dan gaskiya talaka na wahala wani bai da ma kudin zai bada doko mai ruwa ƙarye ɗaya na dare muka tahuwa mai ta jan butsu da kyat sai rana ta yi babu kwana gare mu mun wahala shekaran jiya nan na taho da kwanoni na na tsohuwar wallahi ga mu wajen kwana kusan goma ba mu da ruwa wannan abu yana dame mu kai saboda Allah adibi jama'a mutane dauke da bidiyo su yi ƙauye wasu su yi cikin gari ana bidan ruwa saboda Allah ya kamata a ji wannan in muka saka famfo kan mu samu ruwa sai gari Allah ya waye idan muka sufuru famfo tsananin matsalar ruwa gare mu mun kai kuka gaba gabatan mu da Allah su sa mu na hannu wasu mutanen madawa kenan da ke fuskantar wato matsalar ruwan sha Ɗakin 'yan kwangila da harabar 'yan kasuwa da masana'antu na ƙasar Nijar a jiya matasa 'yan kwangila masu ɗauke da tsarin girka kamfani a nan yamme su ɗari da biyu aka baiwa jari matasan sun fito ne daga yankunan ƙasa daban-daban dauda hamadu shi ya ci wato tukucin farko na ƙananan masana'antu ya samu miliyan goma na sefa domin girka sa mai lakanin novatech ga bayanin da yama habibu garba A hali yanzu mun girka wani tsari da ke baiwa shama'a damar samun bayanai a kan kayan ɗaki da kuma wani tsari na dabarun noma na zamani da ke baiwa manoman damar samun bayanai. Muna yaƙi domin ganin an kai ga dabarun zamani wajen ci gaba, musamman a fuskar kiwon lafiya, muhalli da kasuwanci. Tare da wannan tukuci da muka samu zai ƙara mana hannun jari. Ina ganin idan alƙalin jarabawar ya zaɓe mu kenan yana kyautata wata kyakkyawan aniya ne a gare mu. Nauyi ne a gare mu na ganin cewa mun zama abin misali ga waɗanda za su biyo baya. A gaskiya ya kamata mu ƙara jari na ɗaukar aiki domin haɓaka harkokinmu. A gaida Mutari Muhammadu da fassara. Yau ranar duniya ce na a kaucewa shan taba sigari wadda ake sallacewa kowace ranar 31 ga watan Mayu. ma'udin da aka zaɓa bana shine taba da cutar zuciya a ƙasar Nijar ƙungiyar SOS Isma ta samu amincewa daga Majalisar Dokoki dokar hana shan tabar a shekara ta dubu da 2006. Bari mu ji bayanin da wato yamma Musa Hassan. Kash wannan dokar shekaru goma sha ɗaya kenan da majalisa ta amince da ita, amma sai dai aiki da dokar ya gagara. Abinda ya ba mu damar shiga wani nazari na ganin me yasa ba a fara aiwatar da dokar ba. A yau ina iya tabbatar muku muna da goyon bayan ministan kiwon lafiya da 'yan majalisa domin yi wa wannan dokar gyaran fuska wajen ƙaddamar da ita domin kare lafiyar al'ummar Nijar. A yau a bayyane yake cutar ta ba ko kuma wasu cututtuka da suke da alaƙa da zuciya suna halaka jama'a da dama ba tare da an yi la'akari ba. A wannan shekara misali mutane miliyon ɗaya ne suka rasa rayukansu ba tare da suna shan taba ba. A gaskiya abin ya kazamce. Ina ganin ya kamata a daina shan taba ko kuma idan ana shan tabar to a kiyaye. Fasarar kalamun shugaban SOS Tabajism kenan kuka ji. Ranar talatin ga watan Mayu aka sallace ranar da aka keɓe faɗin duniya baki ɗaya bisa 'yancin sanin asili wanda tun shekara ta 2014 haɗakar ƙungiyoyin fafutukar neman sanin asili suka ƙirƙiro komi za a iya fahimta cikin zamantakewar al'umma ga wannan lamari Sani Yahaya Jan Juna masani ga lamuran zamantakewa ya mana fashin baki kamar haka. Wani al'amari abu ne da bai da wani mahimmanci a nan Nijar, amma abu ne wanda a waɗansu ƙasashe mata ba su ɗauke shi a bakin komai ba, inda an samar da dokokin shari'a da ke bai wa mata damar haihuwa irin wannan ba tare da wata matsala ba. Kamar misali a ƙasashen Turai tun a shekarar 1966 zuwa yanzu, mata suna da hanyar idan ba su iyawa ko kuma ba su son su riƙe 'ya'ya suna da damar bayan haihuwa su kai yaron inda aka keɓe wa irin waɗannan yara ko kuma su ba da yaron ga wani da yake iya riƙe shi ba tare da an bayyana labarin gari da kuma asalin yaron ba. Furojen haɓakar da arzikin Sahel da bashi daidaito mai fa'ida ranakun 27 zuwa 28 ga watan Mayu 2018 ya shirya da wato kasuwar baza koli aji na biyu a gidan manomi na Ballayara yankin Tilaberi. Manoma masu sarrafawa, ‘yan kasuwa da sauran masu hannu ga lamarin sayan da saidawa na wake na yankin sun kasance a gun domin tanada tunkarar damarar mai zowa. Ga abin Suleiman Musa ya bayyana ma wakilinmu Saidi Abdu Winti Departement ɗin Balayara departement ne inda ake noma wake sosai kuma al'ummar sama tana amfani da wake. Saboda haka ne aka zaɓi garin Balayara ya karɓi wannan kasuwar Baje Kolin. Yau da shekara guda mun shirya kasuwar a karon farko. Mun dawo ne saboda wancan karon ya samu karbuwa. Muna son mutanen Balayara su fito su sai irin wake na kwarai domin damanar bana. Taken shirin na bana shine baiwa jama'a damar samun irin shuka mai inganci. Idan ana buƙatar amincewa da irin shuka shifka sai an san tushensu wayan noma su wani lokaci suke ɗauka kafin su nuna. Ana ci gaba da karan ƙwallon ƙafa na sada zumunci da ƙungiyar FIFA ta girka ana na ana shi nan jiya da marece a hilin ƙwallon ƙafa Isar Sayin Sukunce tawagar ƙwallon ƙafa ta Jamhuriyar Africa ta ci tawagar Uganda ci ɗaya ba da mai haushi. Maina ta ƙasar Nijar za ta kara da 'yan Uganda Asabar mai zuwa biyu ga watan Juni a karfe tara na dare a hilin ƙwallon ƙafa na Isar General Sayin Kunce. Mutuna san muku da cewar wannan karo ana gudanar da shi ne wato bisa tsarin jerin da FIFA ta yi na kasashe. da da ƙasashe. Yanzu kuma mu shiga kai tsaye a cikin wato rahoton na musamman babbar kasuwar zamani ta maraɗi da aka buɗe a shekara ta da 2006 na fuskantar matsalolin tafiyar da ayyukan nata ko mu ya bullo wa'annan matsaloli ya lamarin ya kasance maman ada firanta da shugaban kwamitin kasuwar Ali Yahaya mu saurara. Kasuwar maraɗi tana cikin mugun hali na kowane fanni. Matsalar kawai nan ta ɗauko asalinta daga yanda Direction General ɗin ta yi aiki wanda ba bisa ka'idodi ba shi ya kai mu yau matsala ta farko ita ce mutane ba su biyan haya ta shaguna da suka ɗauka yau da nake muku magana kuɗin haya da sojemi ke biyar waɗanda ke haya shagunanta miliyan ɗari tara da goma tara da uku 'yan kadiba miliyan 993 kishi 75 ne na cikin jarin da aka sa jarin da aka sa miliyar ɗaya ne da miliyan biyu. matsala ta biyu shine ga halin da muka ɗauki kasuwa mu kwamitin da muka zo nan mu gyara ta mun isha ana biya sojemi da ma'aikatanta da sauran duk waɗanda ke hulɗa da ita tana ba su kaya ko tana masu wani aiki haka miliyan 65 wannan abin da muka ishe ne abin da kasuwa ke ciki ke matsala ta uku ta kasuwa shine daga inda na ce ma miliyan da uku su ne soje muke biya 'yan haya kenan kudin haya ba su shigowa kudin haya su ne shalan aikin direction general to duk an yi akalla kafin mu zo a lokacin da direction general na aiki da kasuwa in an samu kuɗi da yawa miliyan bele wata ko miliyan uku ko miliyan ɗaya da rabi har shekka ɗari takwas da ɗari biyar an taɓa samu wata na amsa kudin haya babban matsala ce wajen butik kanti shago dubu da ɗari hudu da goma tar da biyu mayan magazin guda takwas a bar gidan wanka a bar wurin ajiye motuna da motoci duk aka kwatsa sa su miliyan biyar ake samu wata a lokacin nan ai kuma sojemi tana aiki cikin abin da ko akwai ma'aikata akwai waɗanda ke ba ta kayanta muka soje mi cikin bashi na miliyan 65 an tambayo ta lokacin da muka ɗauki aiki le premier janvier shine gadon mu reset duk wata miliyan biyar ake samu a lokacin wannan amma duk wata a tsaci dole sai an biya bashi da ma'aikata na miliyan 30 sai mi kenan sai an waiwayi jarin da 'yan kasuwa suka aje na girka wannan societe mai kula da aikin kasuwa. Tuma da duka duka da kuma wanga rahoto muka zo karshen labaru da harshen Hausa a madadin duwan da suka kama rahoton da kuma labarun suka kai gare ku nan nina ku dan badan da Alhaji Malamin Mangungu ke muku sallama sai ku tarbi wato Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci a futa lafiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Agadez tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. Studio Kalangu.